لا لم يشهد عمي مع رسول الله بدر بقنا بيجي بدر بتعرض عن النبي بدرا قال فشق عليه يعني شن بيجي النبى أبو بي مصدقي قال آه، أول مشهد شهده رسول الله جبت عنه <coughs> Ah, na yi fashi na jibtu ah, awwalu mashhadin shahidahu rasulullahi farkon yakin da annabi ya lafa jibtu an fa in araniya in alfa fa in araniya Allah idan Allah ya sa ya nuna min mashhadan wani yakin. wanda annabi zai je ba'adu ma'a rasulillahi la yarayanna Allah ma afau Allah zai ga abin da zai ya faɗi ya ja bakinsa ya shuru kala fahaba an ya ƙola gairaha ya ji tsoron ba zai faɗi watanta ba sai dai wannan gairaha kala fa shahida ma'a rasulillahi ya sai kuwa gashi ya je yaƙi da annabi a faɗan uhudu قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أين يجويا يكل سعد بن معاذ إسيا يا Ina zuwa mai أبن فقال واه لريه الجنة sai sai shi wayo Allah na ƙarshen aljanna ha habule shi a jiduhu duna kan shi ina famunsa bayan uhudu nan kala faƙatalahum ya tsaya ya dinga faɗa hatta kutila a aka kashe shi kala eh, fa wajidu fa wajadu فوجدوا في جسده bid'an wa samanina suka samu rauni tamanin da wani abu tamanin da tsoriya rauni to wai waye ba waye ba shi da yi aikin ko da su suka dinga kirgawa ba rauni goma ba ya riga ya mutu yanzu mai rauni ma ko kallon shi ma ba daɗi su ka su juya shi su juya kan fara su juya nan ga wannan dutse ne wannan fara wannan sukan wannan kibiya ce wannan kaza ne wannan adda ne wannan takobi ne tunda idan jiki ya tsike ya tsike ya tsike da wahala to da ya ma makami ya aiki yadda ke son Ya wato ɗan duma ne ya bambanta da ɗan kabewa wa ƙala lahu a ce wa samanina nan abun da aka samu samanin da wani abu nan min bai ne barbati tsakanin duka Duka da sanda kenan wa ta'anatin da suka waran ramyatin da harbi a nan ne aka kirga tamanin da ɗoriya فقالت أخته يرؤوسة تشي ainihin oktohoko oktohoko amma kenan shi anas kenan yar uwarsa yar uwar shi wannan wanda aka shi da shi tun da babban anas ne da kaga yar uwarsa gogon sa ce amma ta yi amma ta yi bintu natari ba ma a araftuhu ban gane shi ne ba saboda sun bata gawar ainihin ba ma a rafta a akhi illa bi ba da ni sai da ya yatsunsa ya ba ai idan kana kula an kaga ya tsin gidan ku ya fita da wani kafar yi mu kun ka kalle ko ɗanka ko menene ɗinka za ga ya ɗauko wani abu daga jikinka in ma kafa wa in ma yatsu wa in ma wani abu da ya haka za ga ya ɗauko wani abu to amma gaba ɗaya ba su gane shi ba sai dai yatsun ne ta kalla ta ce wannan yatsun ya ne illa bi bana ne kaga har mata a ɗauko gawaci fa nazalat ainihin hadhihi al-aya muminina صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال فكانوا يرون sun kasance suna gani annaha ita wannan aya nazarat fihi wa fi ashabihi to nan kaga mahallin shahid kaifin aljanna kawon shi ba jaro ta kan ba yakin ba ba mai din ba ba ba ƙanshin ne ya ɗauko ya kawo aljanna na ƙanshi warihul jannati nau'ani rihun yujadu fi duniya akwai ƙanshin da ana samu sa a duniya Ta tashimmuhul arwa, rayuka na shanshanan sa ayan wala tudriku hul ibara ibara ba ta iya fassara shi ƙanshin ba ai abubuwa da yawa ibara ba ta iya fassara shi da shi ga daɗi daɗi bai da fassara irin a ce daɗi kawai daɗi sai dai ka fassara shi da daɗi amma ba bai da wata kare hudu ibara ba ta iya fassara shi warihun yudraku bi hasati shammi lil abadani ana akwai kanshi da ake diskasa da eh, mai yake hafa na jiki fama ta mu, ƙwarawa ihul abahal abun da kake shunshuna kake abin nan na ƙanshin fururuwa wa gairiha wa haza yashtaraku ahlus janna nan yan aljanna suna musharaka fi idrakihi fil akhirati min qurbi daga kusa kusa wa bu'udin daga nesa wa amma fi duniya amma nan duniya faqad yadrakuhu man sha Allahu min anbiya'ihi yana wanda Allah ya ga dama yana riskan shi daga annabawarsa wa rusulihi da manzanninsa wa hadha alladhi wajadahu Anas bin Nadar irin wannan ne bayan Allah Anas dan Nadar ya riska bi ko ya juzu an ya kona min hadal kismi wa an ya kona min al'awwali wallahu a'lam eh eh shine Allah subhanahu wa ta'ala ba ga uktuhu ba bintun nadari eh shine wanda kuma ana fi gashi نعم. nan حديثي وقال أبو نعيم حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن أحمد المؤدب المؤدب المؤدب قال حدثنا عبد الواحد بن قياس قال أخبرنا الربيع بن بدر قال حدثنا هارون بن رئاب عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رائحة الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام أنا سامن كنشن الجنة تفيا شكرا أريد كان أي رواية عن كأوكو aka ce ba ku a riwayan ba a waka ɗari a buga shi sau biyar ro ba shi ba da ɗari biyar wa haza muradun nazimi wannan shine manufan mai waka bi qawlihi wa laqad ata taqdiruhu mi'atin bi khamsin darbuha mi'atun tudarrabu eh, da khamsu fa innal mi'a dari إذا ضربت من أبوك بخمس بلغت كم خمسمائة وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الهطرمي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن طريق قال حدثنا أبي محمد بن كثير قال حدثني جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم إيه ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام الجنة أنا ساموسو تفين شكرا دبوتيا كما كان وانت ما مكان الذي جربك عارفة دبوتيا والله والله لا يجدها wallahi eh, alfu amide wallahi la yajiduha aqu ko hmm? wannan ba ne. Hmm? nan ne idan kana irin ruɗa din nan ka je magana ka ce hmm? kuma ka ji sarai tunan ma kana iya hmm hmm anan me ba wa iyaye ba zai same don wata kuwa mai saba wa iyaye ma'ana bare shi da da ba duk wanda akwai munamuna duk wacce ta ce akwai munamuna tsakaninta da iyayenta to kuwa ba za ta shiga ba. sai dai shi bayan azaba za ta shiga ko ban har abada ne nan kuma wani aiki ne nan daban za a jaye shi na da za ta shiga da duk inda za ka ya kamata ka san kuma in ma rikice ku me akan me kuka rikice shin a saba wa Allah ne yanayin kan suka umarce ka akan abin da bai ce bar falata sai huma wa sahib kuma fi dunya to amma fa suna da haƙi fa suke da gaskiya ai ko kaga akwai matsala la yajidu ha'aqu sannan fa wala kato rahimi ko irin muskilu jiya ne muka Allah ya ba mu wata kwana ko alayi ne ko a galabiya abin da ke faruwa ta ga mu da iyaye eh, da ƴan ummu na jin uba ba a fai shiri ba malan rowa ne akwai nau'in rowa akwai nau'in san kai dai kawo abu akwai cutar da ta haifar da abin ba ma kyautata wa dangin mu lojin uwa su ma ba sa kyautata mana nan muka haɗu aka haɗu yanzu kaga ba daɗi dangin ka lojin uba an kaga za ka ji ba daɗi to kuma in an je an dawo ba ka yi masu hmm? ba ka masu ba ka masu sannan ga ba ilimi su wannan dangin na wajen uba duk abin da za ka je ka musu a galabiya ma kana da shi idan ka yi ka yi ka gama abu kana ma yi suna zagin ka hmm, zagi sosai tawwa tawwa to kana yin ma kenan to akwai jahilci babu karatun addini gaskiya ne wannan zaman za su je ba malamai tunda wa'azi ake wa'azi ku ba karatu ne ba wa'azi kai karan kanka iya ka ya kare za ka zauna ne kana bacci ka ce in Allah da baje zan je wasu masallaci ka zan na gargaje su yau zan je in musu nasi a kan kaza zan musu dubuɗe a kan duk wani abu mai alaƙa da wannan abin da ka haro shi ne za ka tattaro shi ka tattaro shi ka kawo ka zo ka dinga ka haɗa shi da Qur'ani a tako matsala ka za an je ƙarshe a tako matsala ka za an je ƙarshe in ma wani gisto maka wata masala ka ce a'a ga wanda muke magana kai ka iya wannan ita ne muke kai ita kuma za a yi don ka sake ko karatun ka ke sai su so su da malmala ma karatu Shi ne sai ka haɗa da gwar kawunan mutane tukuna abin da muka fi so a gaba shi ake so a gane ba zai yi wani abin da ke damun ka ka kafa ka samu na in shi mai karatu ne ya ya ɗauko wani abu ya kawo to akwai abin da ke so ya rabu don da shi ya san abin da ya hango tunda shi ke karatu a yana da daman da wani bai da ita bari ce to tun da na yi da kayan nazarin kaza ka rabbata shi to ni ma dole in rabbata kaza na sha a sai ka je mata saka kasu wannan Ka hmm. Mm. Kata Rahim, yanke zumunci, ko ranke ‘yan uwantaka, kata Rahim kenan. ينكر منك وقال أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا شعبة عن الحكم أم مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين عاما سبحان الله duk wanda yi da'awa ya jingina kansa mani da ila zai da wanda ya dangana kansa ba ga mahaifinsa ba Ya za ka yi ce mutum ko ya dangana kansa zuwa mai anguwansu ya dangana kansa zuwa ne babban battajiri a ko ya dangana kansa zuwa ga wani malami daga cikin malamai saboda ya yi fice duk inda kake ka dangana kanka da babban kashi ne in ma ba kowa ne ba to kai ka mai da shi ya zama kowa yi ba shi kenan ba sai ka zama isami baban ka mahaifin kawo da kai kamar yadda za ka ce ka yi suna ka ce ni ne ɗan wane to baban ka dinga ce ni ne baban wani ga sunan shi ga komai ya bar wannan sunan ya dinga cewa ni ne baban wani <coughs> saboda an ce kai ne baban wani dole za ba shi girma saboda wani babban Nam. Hmm. Na'am. shi ike sa jahiliya ce duk inda ake da irin wannan wanda ke da wannan komai tsufansa ya je canza ya je irin ruwa canza amma kai tafi lahira da wannan to malam kuma wannan ma jahiliya ce ai bata saboda kunya ne ba ma da niyya ne aka yi shi ba sanda za ka yi sai kawai ka tattara duka an yi ce ni ne dan wani an ce ni ne dan wani yau da kaka ne ma ba komai kaka duka komai nisa na ɗaukar na jingina shi da kakan kakansa amma ba ba ba ya wuce ba hmm? ban ji ba ibada ya abin nan ba shi ma ba shi ne ban shi ba kanin ba ba da sai dangana kansa kanin ban shi ai malam duk inda ta zo kada kamata kan ga lokaci in ya safe ka je ka tamba na ce in ya safe ka je ka tamba kawai da wani magana cewa kaza kaza kanin baba baba wanke ne ba da haka nan ko da ce me wannan zaka ga abu nan ai in dai dangane ne to sai dai da silsila ake bi silsilan mahaifin mutum kakan shi menene wanda ka ce kai dan adamu ne ke wani adamu wancan adamu ya aka yi kaje ka dauke ni na na sani amma na da tabbas ne dan shi iyaye aka ta baban ka babanka babanka ne ba a taura shi ikon ai jahiliya ce sai aka tsallaka gabata kanka lokacin jahiliya ce yau in matarka tana dangana kanta da sunanka maza je ka ce ki za ki dangana kanki da babanki maza je ki rangai saboda ki jahiliya ce in dai matarka tana dangana kanta da sunanka to maza ka sami ta kana zagi da ki ba dangana kanki da babanki kar ki mutu da wannan ni ba babanki bane ba ni mijinki ne كويس ایبا ایبا ته نو کې کوي دا مې نه منه دا الهغه لري ابي وان دنګ نه کا سبا غبا پنشي لم يره رائحه الجنه وان ريحه العالي كان شين تلا يوجد من مسيرة خمسين عاما فهذا الاختلاف إما بحسب اختلاف المدارك wannan saɓanin dubu ɗaya ɗari biyar hamsin arba'in ɗari saba'in to wannan saɓanin bai hasabil nan shekarun ikhtilafil madariki ne madariki na qurban wa bu'dan aw bi ikhtilafi qarariha ko masu ganewa masu riskan bambancin su daga abin da annabi ya riska ba za ka riske shi ba abin da wali Allah ya riska kila ba za ka riske shi ba to ko yanzu misali sautin da za ka kama yanzu an wani ku ya sauti sai na ne a mai wata to ka ga ba ɗaya ma a taris ka ba ya take ba ko a duniya hissan qurban wa أو باختلاف قرارها وعلوها دا إن دا تكي دا توككنت أو باختلاف السير حكم سابان التفير كده دا يسير لإيكي مغنى وقد أشهد الله سبحانه عباده الله يا شيدا وباينسا في هذه الإيكي تسونا دار أولنا جدا في آثار من آثار الجنة وأنموذجا ده منها من الرائحة الطيبة واللذات المشتهات دا جن ده إن ده والمنازل البهية والفاكهة الحسنة والنعيم والسرور وقرة العين دا مرنا دا دائم الدين وقد روى أبو نعيم من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل للجنة سيبي لأهلك يقول لي ساتر علي وإنجي متانكي فتزداد طيبا تدد كيشي تدد دادي kai amrullahi tasawwur falidhalika ainihin bardul falidhalika albardul ladhi yajiduhu an-nasu sanyi da mutane ke samu fi sahari da asubahi min dalika ba zai yanzu ya karatun ya zo daidai da zamu yanzu in kafuta alwala ƙarfin ta kai ta zama nan ko in kafuta alwala da asubahi na kaza ko ko in ko bacci ka yi Hmm, ba ka san shi in a waje ka kwana ka fara da asubahin nan za ka je da magariba ka kafa eh, tsakan dare ka kafa bacci ma nan saboda zafi amma ka ga asuba na yi kaji wani daɗin da layi ta hawaru sai na daga cikin daɗin aljanna eh, eh, eh ba san yin turare turare ai ke sanyin asubahi aka cewa sanyin sanyin aljanna ya yi kama da irin sanyin asubahi ba ka ga da asubahi ko marar lafiya sai ka kama bashi ko marar lafiya sanyin asubahi na sai ka mara bashi to haka wancan turare kanshin sa ne kama ja'ala subhanahu nar duniya kamar yadda Allah ya sa wutar duniyar nan wa alamaha وغمومها دبغ وأحزانها تذكرة بنار الآخرة ya ka dubi irin wutan wayan nan akan ce ni ban taba gani ba in ta tsinki har kafa take wacce ta wacce ta kwalin sama mai tafiya daga gari zuwa gari ko har kafa ke ce in ta abu nan sai dai can in an kafa wuta daga can to saboda kanan wannan kwatan kwace ramzo ne a ishara ne daga irin wutar lahira har yanzu Allah bai kai ni na je na gani ba da cewa za ka ga an ɗauki ƙarfe an gurga shi a tukunya yanar ya zama ruwa hmm? hmm. ko ban kai ka nan ban je ba amma na wuce ta biyo ta jakutan duk fatan da nake kan a jakutan ka taɓa shiga ba saboda kana na je ta wuce ta hanya ba shi nan a jakutan Hmm? to to kaga kunu kaga wannan misali ne na ka san dai wannan a ce mutum ya kalli kunu nan da ga san bula shi ko ya kai a ma wata ina ga har ƙashin bai nufi an ka ma wata in ga nan duniya da ya riga ta fi hidda Allah ya Allah ta da shi hmm. ya ita da su in ya dawo in yana in yana in ya kasa raka tamanin ran nan zai hadda kari zai tamanin da kari ruwa kai subhanallah to misali ne na lahira misali ne na jahannama o iddat hmm. eh eh da zama'i eh. eh haka za ka ji haka yake wannan kuma musa sun da abin nan eh, tun da muna yawo a daji in ka je ka ji suna wurin yan yan yan ne yan da auren su mana abun sana cece wannan fa wata masifa ce a ciki wata masifa ce a ciki a yi sa ka ga ko abin nan an hana yin gida kusa da shi a za ka sanya ta mashin da ce ta dabbobi ba su cutar har ta cikin angonan tsakan gidan adam ta makarantar malam musa ko daga nan ta eh, ba za a da a yi gari a ba da irin a gina irin wurin an hana an hana da mutu samu ina ran mu bakin fata بقى اللي شيء بيكون أول ما يموت بقى فكيف جنجي ونمو ما تذكرة بنار الآخرة قال تعالى في هذه النار نحن جعلناها تذكرة من مكفن يتسونا تروح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم wannan harin bardun ba wancan bardun na aljanna ba akwai bardu a jahannama bardun azaba fala budda an yashtadda ibadahu fala budda an yashhada ibadahu an unasu ko jannatahu wa ma yadhkuru hadhihi biha yanzu ga shi ana ga kafashen an nan suna fama da kankara ai sai ba sanyi ne ba wannan bardo ai ba da ni'ima ne ba na zaba ne wata ya kama yawa akan teku ga kankara ne rawan ya san da ne kuma da sanyi eh to babu sanyi ne hin nake gani kuna yawo akai ko babu sanyi kalli riga da yasa idi ba irin rigunan ne ban aka kawo gwanjen suna an kafa ka fara gumi wallahu alwasa'ad kafana